Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. na Muhammad Nasiru Ismaila Fataka cikin birnin Jariya, Kaduna State. Ina ma musulmin duniya murna da wata Ramalana kuma ina musu murna da ganin goma karshe. mai ɗimbin daraja mai ɗimbin falala wanda Allah yana yanta bayi a cikin goma karshen na ake samun daraja da ya fi kadari. Kamar inda abinci ya inganta ya tabbata cewa ana samun shi a daren ishirin da ɗaya ko ishirin da uku ko ishirin da biyar ko ishirin da bakwai ko ishirin da tara to amma abin nufi a nan ana so a raya duk nan ne don a samu kowane irin falala kuma wannan daren da ya kadari so ɗaya ake samunta a shekara a cikin wata goma sha biyu idan mutum ya samu Allah ya ba shi iko ya raya da rayan ya yi tawafi ya samu daren da ya kadari to ya rabauta don ba dukkan wanda suka ga gara suka ga bana ba Ko ba dukkan wanda suka ga bana za su ga ba sai dai da mutuwar rai kuma al'ummatan duniya da yawa Allah ya ba su ibada a ciki har da azumin muka amma bai ba su irin namu ba wanda akwai daren da ya dara a ciki kuma azumi da farkon shi zuwa karshen shi yana ba mu darajar wata biyu wata biyu har watan ya kare a darajar wata biyu inda za ka gane da rana da mutum zai ci abinci ko ya wani abu na karya azumin shi da gangar to za a dora maka kafaran wata biyu ne to ga ashe kenan kowane wuni yana ɗauke darajar wata biyu wata biyu har watan ya kare da za ka buga lissafi suka ga shekaru ne dubbai wanda aka tattare su a cikin wata guda aka ba bamu ku saboda haka nan mu kara kokari mu kara zage damtse mu karatun alqur'ani mu yau ta istighfari kuma mu na kasar mu Najeriya addu'an Allah ya zaunar da ita lafiya ya kawo mana dukkan wannan bala'o'i dukkan inda bala'in ta samu asali Allah ya gane da mu ya kuma sa mu gyara in namu ne halayen mu in kuma daga gare shi ne ibtila'i Allah mu roki Allah muna neman afuwan shi da rangwamin shi Allah ya kawar mana da shi kuma ya fi mana dukkan zunubanmu. Kuma a kowane rana Allah yana ‘yanta bayi sama da mutum dubu ɗari da sittin a kowane dare. To idan aka zo goman ƙarshe akan nimmin kashi ya fi haka. Saboda haka musulmin duniya ina mana murna Allah ya karɓi azuminmu. Allah ya sa karɓaɓɓiya ne Allah ya ba mu albarkacin da ke cikin wannan kusa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.